بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يودر سم نقوم شابكوي آه إمام مالك وندا شاتوكوس شاتوكوس درسي نقوم شاتوكوس a yau uku ga watan rajab a hijira 427 wanda ya dace da 28 ga watan bakwai miladiya 2006 imam malik ya ce babu ma ja a filmashi bin ra'asi wal uzinai babin abin da ya zo kan shafar kai da shafar kunnuwa wato a cikin alwala a bayan ya gama jami'ul wudu to kuma wannan babin kamata ya ce ya zo kafin jami'ul wudu tunda jami'ul wudu kamar shine wanda yake zai kawo al'amura daban-daban da suka tattara sha'anin alwala to amma bai kula da wannan tartibin ba haka da farko dama suke tartibin su wani lokaci za a samu abin tsokaci a kai ya ce haddata ni ya haya an maliki ubaidullah yace haddathani yahya an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umara kana ya'khudhu al-ma'a bi asbu'aihi li udhunayhi a wannan hadisin imam malik ya ruwaito shi daga malamin sa nafi' maulan abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sayyidina umar ah, kana ya'khudhu al-ma'a bi asbu'aihi ya kasance yana ɗibar ruwa da 'yan yatsunsa li'udunaihi ga kunnuwansa to ɗan yatsa ai baya iya ɗiban ruwa ko hannu ne yake ɗiba bi ma'ana yana jika ɗan yatsan nasa a cikin ruwa sannan ya shafa kunnuwansa a shafar kunne a yawanci hadisan da suka zo na sifar alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka zo a cikin sahihaini ba a babu ba su kunshi maganar cewa mutum ya shafa kunnensa yayin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafar kunne yayin da yake alwala ba ma hadithin Uthman a cikin Abu Dawud an ambata wanda wannan a riwaya ce wanda yake ba ingantanta ba wajen malaman hadith abin da yake tabbatacce na shafar kunne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Abdullahi ibn Abbas ne wanda zaid ibn aslam ya ruwaito daga afa ibn yasar daga abdullahi ibn abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi alwala yana shafa kunnuwansa zahirahuma wa batinahuma bayan su da cikin su haka dalika ya zo daga hadithin anas ibn malik cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi alwala yana sanya as-sabbabataini wato yan yatsunsa manyan yan yatsunsa na tahiya kenan guda biyu a cikin kafar kunnuwansa biyu sannan da manyan 'yan yatsunsa kuma sai ya shafa bayan kunnuwansa da duk nan hadisai in ma dai ba su inganta a sharaɗin imam malik ba wa in ma kuma sunnoni ne wanda ba su riske shi ba saboda haka sai ya wadatu da kawo maganganun sahabbai shine ya kawo maganar abdullahi ibn umar ya kawo aikin abdullahi ibn umar su ne ake ce ma al'asar al-mawqufa al-mawquf shine abin da aka dangana ya zuwa ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aiki ko na magana wannan aikinsa ne wato mawquf ne akan Abdullahi ibn Umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aikin sahabbai hujja ne wajen wasu malamai saboda suna ganin ba yadda za a ci wani abu face in ma dai koyi suke da sunna ko da ba su faɗe ta ba wa ma kuma ijtihadi suke yi kuma ijtihadin su shi ya fi cancanta ya zamanto daidai saboda su ne suka san abin da ake ijtihadin akan asasin sa nan mutum zai ijtihadi zai yi ne a bisa alqur'ani da sunna to sun fi kowa a cikin al'umman nan sanin alqur'ani da sunna saboda haka mazhabar imam malik da imam ahmad ibn hanbal shine maganar sahabi hujja ce idan suka yi saɓani to shine a nan wajen magana ɗaya ba za ta zama to hujja akan magana ɗayan ba amma in ba wani in ba ci sabani ba in magana sahabi ce guda ɗaya to da ita za a yi aiki da ita imam shafi'i ko ya ce abin da ya zo daga alkur'ani za mu bi shi daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu bi shi amma abin da ya zo daga ishadin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun yi ijma'i ga baki daya za mu bi su amma in sun yi sabon kuwa ba su ijma'i ba kauyi na ɗaiɗaikun su to wannan su ma ijtihadi suka yi mu ma za mu namu ijtihadi to amma manhajin imam malik shine kaddamar da wato koyarwar sahabbai musamman ma sahabban madina musamman ma abdullah ibn umar eh, musamman ma umar ibn al-khattab da zaid bin thabit da abdullah ibn umar domin su ne su ne fitattun su ne kamar wato jagoran ilimi a madina a zamaninsu imam malik yake cewa jagoran ilimi a madina a umar ibn al-khattab ne bayan mutuwarsa zaid bin thabit bayan mutuwarsa abdullahi bin umar shi sa yawan yawan ra'ayoyin imam malik yana gina su akan abinda waɗannan bayan allah suka tafi a kai to abdullahi ibn umar ya ce yana sanya hannu ya yi shafar kunne in ya zo alwala da wanda yake da haka imam malik ya tafi a kai imam malik ya ɗauki kunnuwa suna daga cikin kai domin shi yasa ya ce a shafa su saboda kunne an yi saɓani a kansa kunne za ka ƙirga shi ne cewa juzi'in kai ne ko ka juzi'in fuska ne in ka ce juzi'in kai ne shafa shi za a yi in ka ce juzi'in fuska ne wanke shi ya kamata a yi to a kan wannan saɓanin malamai magabata suka saba a imam malik da imam ahmad ibn hanbal dukkaninsu sun ce kunne yana daga cikin kai kuma akwai hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-udhunani min duk da yake malamai suna da magana akan ingancin wannan hadisin al-udhunani min kunnuwa biyu suna daga cikin kai daga cikin hujja da yake tabbatar da cewa kunne hanyar su ɗaya da kai wato bi ma'ana hukuncinsa hukuncin kai ne hadisin da ya gabata a wancan darasi na as-sunabihi kun tuna hadisin akwai hujja akan cewa kunne yana daga hukuncinsu da kai hanyar su ɗaya ne a cikin hadisin sunabihi da muka karanta wancan darasin namu mako biyu mazala sallallahu alaihi wasallam yace idan ya shafa kansa kharajatil khataya min ra'sihi hatta ta takhruja min udunai in mutum ya shafa kansa laifuffukan da ya aikata zurbansa sai su fita ta kan har sai sun fita ma ta kunnansa wanda nuna kan cewa kenan kunne juzi'i ne na kai to tunda juzi'i ne na kai shafa shi za a yi to amma za a sabunta masa ruwa ko ba za a sabunta masa ruwa ba a wajen imam malik za a sabunta masa ruwa saboda wannan asarin na abdullahi ibn umar cewa idan shi ya zo shafar kunne sai ya sabunta ruwa amma a wajen ima a wajen sauran malamai musamman dai mazhabar imam ahmad ba za a sabunta ruwa ba kuma wannan tafi karfi ta fuskar hadis saboda an ruwaito a hadisin a abdullahi ibn abbas da hadisin ali ibn abi talib wajen sifanta alwalan manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa da ya shafa kansa da ya zo shafar kai sai ya shafa kansa da kunnuwansa baki daya ya shafa kansa da kunnuwansa baki ɗaya da wannan wato ruwan da ya jika hannunsa ya shafa kai da shi kuma ya shafa kunnuwansa amma shi ita wannan sunnar abdullahi ibn umar bai santa ba saboda haka shi aiki yake yi ya ɗauke shi gaba daban ne don haka idan ya zo sai ya sa hannunsa a cikin ruwan alwala ya sabunta ruwa domin shafa kunnansa akwai waɗansu da suka ruwaito hadisin mun san daga cikin hadisan da suka sifanta alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abdullahi ibn Zaid al-Ansari wanda yake a cikin sahihain wanda ya sifanta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala tun farko har karshe don mashhuran hadisan da suka sifanta alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihain guda uku ne hadisin Uthman bin Affan da hadisin Abdullahi ibn Zaid da hadisin Abdullahi ibn Abbas to a cikin riwayar hadithin abdullahi ibn zaid wanda ba ta cikin sahihain sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo shafar kunne ya ya ɗebi ruwa ba ruwan da ya shafar kai da shi ba domin ya yi shafar kunne to wannan riwayar malaman hadisi sun tsaya a kanta sun yi ta ja a kanta wanda suka wannan yake nuna mana wato ilimin malaman hadisi ba karamin kokari suka yi ba wajen su kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai kawai sun kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane kan wato kar ai masa ƙarya dan akwai masu kirkiro hadisai na ƙarya su gangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a hatta ma waɗanda suke ba sa ƙaryar amintattu ne amma suna yin kuskure a cikin riwayarsu to malaman hadisi sai da suka bibiyi irin waɗannan dan su gano irin kurakuran da suka yi daga cikin wannan bincike nasu wannan hadisin suka ce kuskure ne ya yi kuskure ne ya yi da ya ce ya ɗebi ruwa ba ruwan da ya shafa kai ba hmm? abinda riwayar ta ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa kai da ruwa ba sauran ruwan da ya wanke hannunsa da shi ba wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi haka riwayar take wato da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shafar kai ka san mutum in ya mutum yana wanke hannu wani lokaci za ka ga kan cewa ai akwai sauran danshin ruwa a hannunka bar kawai wannan danshin ruwan bayan ka wanke hannunka bar ka shafa kai da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba in ya zo shafar kai sai ya sabunta ruwa shi yasa ne ma za ka ga malamai da suka suka tabbatar da wannan sunnar suke nassi akan cewa yana daga cikin sunnonin alwala ka sabunta ruwa domin shafar kai wannan yana daga cikin wajiban alwala ka sabunta ruwa domin shafar kai amma sabunta ruwa domin shafar kunne suka mai da shi daga cikin sunnoni amma domin shafar kai ya zamanto sabo wannan wajibi ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya domin shafar kai farilla ce kamar yadda wanke hannu yake farilla to ba za ka hada su da ruwa ɗaya ba dole ka sabunta musu ruwa domin ya zamanto ka bambance tsakanin farillan nan guda biyu amma shafar kunne shi kuwa abin da ya zo ya nuna cewa ana hada su da kai da kai ne shine wannan hadisin na Abdullahi ibn Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita shafar kai hadawa yake da kunnansa ya shafa su ga baki da amma ba akan wannan ra'ayi imam ba akan wannan ya tafi imam Malik ya tafi ba saboda hadisin bai riski gare shi ba amma hadisi ne wanda yake wanda yake ana kafa hujja da shi hadisi ne hasan malaman hadisi sun inganta shi kamar irin su ibnu khuzaima da ibnu hibban na'am su a harka duka da yawa ta malik ya karya haya an a wani hadisin iman malikyarwaito balagan annahu balagahu cewa labari ya zo masa bai faɗi isnadinsa ba. anna jabir ibn abdullah jabir dan jabir dan abdullah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ansari babansa sahabi ne an kashe babansa lokacin yakin Uhud ah, an kashe babansa lokacin yakin Uhud kuma Allah ya tsare jikin mahaifinsa kasa bata ci jikinsa ba lokacin da bayan shekara kusan arba'in da yin yakin uhud jabir ibn abdullahi ya je ya canza ma mahaifinsa kabari saboda lokacin nan ruwa ya zo ya za a yi muawiya lokacin yana amirul muminin ya zo ya yi hanyar ruwa da ake so a biyo da ruwan wadil aqiq ya shigo cikin madina mutane su rinka samun ruwan sha to sai ya zamanto cewa zai bi ta wajen kaburburan sai aka ce za a canza musu makwancinsu to shi jabir sai ce shi zai je canja wa mahaifinsa nasa makwancin da ya je ya haɗa kabarin nasa sai ya ga jikinsa yana nan kamar yadda yake an ji masa ciwo a goshinsa lokacin yakin ohud ɗin ya gan shi a cikin kabarin nasa ya sa hannunsa ya rufe ciwon haka sai ya cire hannun daga cikin ciwon sai ya ga jini yana kwarara bayan shekara arba'in wannan hadithin ingantacce ne a cikin ibn sa'ad a tarjaman jabir a tarjaman shi abdullahi بن haram abdullahi الله بن عمرو haram a sai ya mai da hannun nasa ya mai da shi a wannan hannun sai ya mai da hannun nasa ya rufe ciwon nasa jinin kuma ya tsaya kaga yanda wato abin da yake mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta ma ƙasa ta ci jikin annabawa wannan bin nas dukkan annabi jikinsa ƙasa ba za ta ci ba kama ba annabawa waɗanda mabiyan annabawa akwai daga cikinsu wanda Allah yakan so ya musu karama don dama jinsin karamar salihan bayin Allah jinsi ne na mu'jizozin annabawa ba zai kai bai kai martabar mu'jizan annabawa ba to amma jinsinsu jinsin abin da Allah ya yi ma wani annabi na mu'jiza to irin wannan jinsin kuma mabiyansa 'yan al'ummarsa sai ya musu na karama wannan ka'idar abu isa ishaq shatibi ya ambace ta a cikin almuwafaqat to kamar wannan ne kamar yadda Allah ya tsare jikunan annabawa haka nan ma bayan Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda Allah ya tsare ya ya kare jikunan su shi Jabir yana daga cikin samarin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mahaifinsa ya rasu ya rasu ya bar shi da ya bar yaya takwas dukkan su mata sai shi shi ne kadai namiji yana so ya je yakin Uhud ya ce masa kar ya je ya zauna ya kula da ƴan uwansa mata dan haka lokacin da ya tashi aure saboda ɗaukan mas'uliya kaji kaji saurayi mai hankali da ya tashi aure sai ya auri bazawara wata ran ya zo suna tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun dawo daga yaki suna irin hirar matafiya din nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai raƙuminsa sai Jabir ya ce to naji ka saya amma sharadi na ka kyale nin hau har sai mun shiga Madina sannan in kawo maka shi yace na kyale ka to a cikin tafiyar sai yake ce ma sai sai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar jabir kayi aure ya jabir yace eh yayi aure sai yace adikran am sayyiba budurwa ko ko bazawara sai yace bal sayyib yace budu bazawara ya aura yace fa halla fa halla dikran tula'ibuha wa tuda'ibuha wa tuda'ibu me yasa baka auri budurwa ba kai wasa da ita ma ita ma ta wasa da ita da kai wato ai shagali tunda saurayi ne sai ya ce ya rasu lalla babana ya rasu ya bar ni ya bar min yaya ya bar min yan uwa mata in na auri yarinya budurwa ba za ta iya kula da su ba ita ma kanta tana buƙatar wanda zai kula da ita ita za ta kula da waɗansu ta ce shi yasa sai na aure a bazawara wadda za ta rinka tsefe musu gashin su tana killace su shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya sanya masa albarka to kaga abin nan saurayi ne hankali kenan nan dama abin da ake nufi da hankali kenan hankali wato ya sanya ka kana son abu abu wanda yake ya dace da san ranka amma ka kiyinsa saboda kana ganin waninsa ya fi maslaha shine amfani da hankali manzo sallallahu alaihi daga cikin farallar Jabir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya gafarta masa ya masa istighfar an tambaye shi anil mashi alal imama kan shafa kan rawani idan mutum ya rawani ya zo shafa kai zai iya shafa akan rawaninsa ko ba zai iya ba faƙala la sai ce a'a ba zai iya ba hatta yumsaha sha'ru bil ma sai an shafa gashi da ruwa wato sannan mutum zai ci alwalarsa za ta cika wannan ra'ayin jabir bin abdullahi ne to menene wannan matsalar ta shafar mutum a shafa rawani in mutum ya zo shafar kai matsala ce wanda yake magabata sun yi saɓani a kanta tare da cewa akwai hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi akwai hadisin Amr bin Umayya Abbamri a cikin Bukhari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya shafa ya shafa rawani kuma ya shafa akan kufinsa haka zalika a hadisin Mughirah bin Shu'ba na bayanin shafa akan kufi a wata riwayar ta mutane waɗansu mutum sun kai guda uku da suka rawaito hadisin daga Mughira bin Shu'ba ɗaya tana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan rawani da wata riwayar sai ta ce masaha ala nasiyati wal imama ya shafa akan makwarkwadarsa da kuma rawanin wato bi ma'ana kaga idan kamar mutum ya rawani zai dan wato sai ya daga rawanin ya shafa gashin gaba ya dan shafa makwarkwadar gashin da yake saman goshi sannan sauran hannun kuma ya shafa rawanin to wannan riwayar kaga ta nuna cewa sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi inkari daga cikin sahabbai wanda daga cikin su akwai kamar shi Jabir ibn Abdullah akwai kamar Ali ibn Abi Talib akwai kamar Abdullahi ibn Umar duk sun ce ba in mutum ka zo zaka yi alwala ka kwance rawanin ka ajiye shi gefe sannan ka shafa kai domin me saboda sunna ta ɓuya gare su sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam takan ɓuya ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam na sunna ba kowane sahabi ya sani shi yasa aka samu waɗansu sahabbai su kuma suka ce ayi abubakar yana shafa akan rawaninsa an tambayi umar ibn al-khattab zan iya shafa akan rawani na yace in ka so ka in ka so ka kwance rawanin kai shafa akan ka in ka so ka bar rawanin ka shafa akan rawani to kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in yasiu Ababakr wa Umar yarshudu in suka bi Abubakar da Umar za su shirya al'ummar sa ba in suka bi Abubakar da Umar za su shirya to saboda haka waɗanda suka san wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin malamai kuma suka san wannan aikin na abubakar da umar suka tafi akan cewar mutum in ya zo alwala an masa ruksa ya shafa akan rawani kamar yadda aka yi masa ruksa ya shafa akan kufi wanda shine matabar imam ahmad ibn hanbal imam ahmad ya ce sunna ta tabbata daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda har aka ce bayan sunna ta tabbata kuma gashi abubakar da umar sun yi to ai babu wata hujja da zai sa mutum ya ce ba zai yi ba domin wanda bai yi ba tabbas sunna ce ba sunnar sunnar ce bata tabbata ta je masa bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya san sunnar ko ba malami bane ko bai kai matsayin malinta ba in ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ma zai aikata ballantana kuma malami shi yasa wato sunna ta kan buye ga wani dansu daga cikin sahabbai yanzu kamar a abin na kamar a abu huraira abu huraira yaɗawa ya rinka yi a madina gashi sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane sahabbai tara sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan da ya ruwaito 5,734 eh, hadis ya fi kowane sahabi ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai wata sunan da bai sani ba ya dawa ya ta yi a madina cewa duk wanda janaba ta same shi a cikin dare cikin watan ramadan har alfijir ya fito bai tashi ya yi wankan janaba ba ko ta mafarki ko ta saduwa da iyali to in ya kudurta azumi wannan wannan ranar ba shi da azumi wato bi ma'ana idan dai har kana da janaba a cikin daren ramadan dama a cikin dare ne ya halatta mutum ya sadu da iyali a cikin watan ramadan to idan har ka sadu da iyali to a hir ɗinka ka bari alfijir ta fito ya fito in alfijir ya fito sai ka rama wannan ranar cikin dare komai sanyi ka tashi kai wanka abinda fatar da abu hurairah ke ta yadawa ya ta yadawa a madina kenan har marwan ibn al-hakim wata ran gwamnan madina ne ce kai abu hurairah ni fa fata wannan taka fata ishi ne wai wa ya gaya maka ne sai ce a je a tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi sallallahu su suka fi kowa sanin wannan aka je aka tambayi aisha da ummu salama suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wayar gari da janaba a jikinsa kuma janabar ba ta hanyar mafarki ba balantana ta ce ta larura ce wato ta zaɓin kansa ce janaba ce wanda yake ya yi saboda ya sadu da iyali amma ya jinkirta wankan bai yi ba har alfijir ya keto sannan kuma ya wayi gari ya ci gaba da azuminsa da aka koma aka ce to abu hore gafa abin da suka faɗa ya ce to dama ni ma dai fadl ne fadl ibn abbas ne ya gaya mu sai <laughs> ya aje ra'ayinsa ya dawo zuwa ga abin nan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh. saboda haka sunna ta kan buya hatta ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga sunnar ta bayyana gare su sai su koma gare ta wani lokaci kuma sunnar ta tabbata amma su yi mata wata fassara daban kamar Usman bin Affan lokacin yake lokacin da yake khalifa mun san dai amina zaman mina annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yayi rinka yin ya rinka yin salloli sallah azhar da al'asr da isha raka'a biyu biyu yake kuma hatta mutanen makka duk da mina tana daga cikin makka su ma raka'a biyu aka ce su rinka yi amma sayyidina usman da ya zo lokacin yana amirul mu'minin sai ya rinka yin raka'a hudu har abdullahi ibn abba har abdullahi ibn mas'ud yake cewa shi raka'a biyun nan tafi masa raka'a hudun da ake duk da raka'a hudu tafi yawa amma raka'a biyu tafi ita ce ita ce sunna saboda haka tafi masa hudun tare da yawanta amma dai yace haka zai yi tare da Usman bin Affan duk da ya san kan cewa wannan ba ita ce sunna ba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me yace yana jin tsoron kawo baraka a cikin al'umma kar ya ware ya je ya saba ma al'umma ya ce ai shi bin sunna yake yi ya kawo baraka a cikin al'umma to amma kaga wannan sunnar ba wai Usman ya jahilce ta bane a'a yi mata wata fahimta daban a lokacin wannan shekarar ya yi aure wannan malamai da dama sun yi ijtihadin su kan me yasa sayyidina Usman wace irin fahimta ya yi ma wannan sunnar da ya aiki da ita ba mafi karfi abinda ibn al-qayyim al-jawziya ya rinjayar na ra'ayin na abinda ya sanya Usman bai bi wannan sunnar ba shine cewar yayi aure Amina ya samu mata to yana ganin kan cewa tunda ya zamanto yana da mata a wajen ya zamanto mazaunin gida saboda ka bai halarta ya wannan sallar ba kuma shi a wurinsa wannan raka biyu da ake yi kasaru ce sauran malamai ku suka ce a'a wannan ba kasaru ba ce sallah ce ta aikin hajji haka aikin haka ibadar aikin hajjin ta wannan ranaku haka take don haka hatta mutanen makka da suke ba matafiya bane su ma raka'a biyu suke yi to kaga sunnar za ta iya tabbata amma ya zama to kan cewa wani sahabi ya yi mata wata fahimta daban saɓanin yadda take a hakikaninta sai ya ga sauran sahabbai sun saɓa masa duk wannan shi ne dalilin da ya kake ganin ka ji wani lokaci an ce malik ya ce kaza shafi'i ya ce kaza ahmad ibn hanbal ya ce kaza su tun daga sahabbai aka yi irin sabani bisa irin waɗannan dalilai to kuma haka ya biyo hatta lokacin manya-manyan malamai ma sau da haka kar mutum a rinka ganin kamar wai rushe mazhaba ake so a yi a'a kowanne daga cikin malaman mazhaban nan nema yake ya gane menene hukuncin Allah menene hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin yin wannan shine dama ai ijtihadi din wanda ya dace da gaskiya yana da lada biyu wanda kuwa yayi ijtihadi amma bai dace da abin da yake shine tabbacin hukuncin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana da lada ɗaya. to idan muka zo idan 'yan baya suka zo suka gane hukuncin wani malami ba shi ne wanda yake ya fi dacewa da hukuncin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan sun tashi daga ra'ayi daga fatuwar wannan malamin zuwa ga fatuwar da take tafi dacewa da hukuncin Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne abin da ya kamata su ke sa Imam Malik yake cewa dukkan wani mutum akan karɓi maganarsa akan akan yasar da wata magana tasa sai kawai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin wannan kabarin sai nuni ga kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai duk abin da ya faɗa sai dai abi amma kowane ne wani lokaci zai yi daidai wani lokaci zai yi kuskure yanzu ka kamar wannan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce matabbaciya dangane da shafa akan rawani eh, saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam aka tabbatar yayi da hadisi ingantacce kuma aka tabbatar abubakar yayi aka tabbatar umar yayi Eh, to kaga shine abin da ya cancanta mutum ya tsaya a kansa don haka ra'ayinsu ya fi kusa da sunna bisa ra'ayin jabir bin abdullah wanda shi imam malik ya riko da shi imam malik a mazhabarsa yana ganin ba a shafa akan rawani na'am anna abahu imam malik ya rawaito wannan hadisin daga malamin sa hisham ibn urwa cewa mahaifinsa ai mahaifin shi hisham din kenan sunansa urwa ibn zubair shi ma wannan a tarjama ta gabata gare mu ko eh, wanda aka yanke masa kafa yana cikin sallah saboda cuta da yake kana yana daga cikin manya manyan malaman madina fuqaha usaba kana yanzi'u al-imama ya kasance yana kwance rawaninsa wa yamsahu ra'sahu bil ma ya shafa kansa da ruwa bi ma'ana baya shafa akan rawani imam malik ya karfafa ra'ayin maganar jabir bin abdullahi da kuma maganar urwata bin zubair hadisin da ya gabata na jabir bin abdullahi imam malik ya kawo shi balagan bi ma'ana bai faɗi isnadinsa ba zuwa ga jabir amma hadisi ne tabbatacce ibnu abi shayba a cikin musannaf ya ruwaito shi da isnadi muttasili ta hanyar muhammad ibn ammar ibn yasir an jabir ibn abdullah ya tambayi jabir ibn abdullah menene hukuncin ai wanda aka ce su ila anil masai alal kufain wanda ya tambayar muhammad ibn ammar ibn yasir ne shine ya tambayi jabir zai iya yin shafa akan rawani saboda yawanci dama duk irin waɗannan hadisai da zaga imam malik ya kawo bai kawo isnadin su ba suna nan sun tabbata ko malamai sun yi bayanin su ba wai kawai imam malik ya faɗe su bane a matsayin kan cewa hadisai ne wanda ba su da isnadi akwai isnadin in ma dai ya zamanto cewa bai rike isnadin yanda yake ba ko yana shakka a kansa ko kuma kawai yana so ya takaita ba sai ya faɗi isnadin ba sai ya kawo shi a haka to imam malik ya karfafa ra'ayin ya karfafa maganar jabir ibn abdullah da kuma maganar wannan bijimin malami daga malami daga cikin malaman tabi'ai shine urwa ibn zubair yace shi ma ra'ayinsa shi ma haka aikinsa ya nuna baya shafa akan rawani na'am na'am imam malik ya rawaito wannan hadisin daga nafi malamin sa nafi maula abdullah ibn umar annahu ra'a safiyata binta abi ubaid cewa shi nafi ya ga safiya binta abi ubaid nafi bawa ne na abdullahi ibn umar wanda daga baya abdullah ibn umar ya yanta shi to ya ga matar abdullah ibn umar safiya binta abi ubaid tanzi'u himaraha tana cire mayafin kanta alkhimar shine mayafi da yake rufe kai mayafi in ya rufe kirji ba a ce masa khimar ka'idan khimar dole ne ya rufe kai sannan a gangaro da shi a gangaro da shi a sannan yan jahiliya sai su bar shi ta baya kirjin a waje shine aka ce wa matan manzan shine aka ce wa matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihin su kusantar da jilbabinsu wato tufansu da suke lullube jikinsu da shi su kwantar da shi jikinsu kar su irin abin da matan jahiliya suke yi a wato su bar kirjinsu abu ɗan sun in sun sake shi su rufe a kirjin nasu to tana cire himar ɗinta mayafinta na kai ta ajiye shi wa tamsahu ala ra'siha bil bilma sai ta shafa kanta da ruwa bi ma'ana ba ta shafawa akan mayafi kamar fatala wato mace in za ta yi alwala ko a cikin inda maza suke ne to sai inda za ta yi ta ɓuya kai ba wai ta ce kawai ai tunda akwai maza bari in shafa akan mayafi na ba ko in shafa akan dan kwali na hmm. wannan safiya ita ma sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga shi aikin da take yi aikinta ya nuna cewar mace wato ba ta shafa akan mayafinta amma wannan matsalar ita ma akwai saɓani a ciki ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa ita tana shafawa akan fatalarta amma hadisin ba ingantacce bane na ummu salama shi yasa yawa yawan malamai dai sun tafi akan ra'ayin nafi ne shi wanda ya ruwaito wannan haka zalika shine ra'ayin imam malik shine ra'ayin da daga cikin malamai kan cewa mace in ta zo shafa kai kar ta shafa akan mayafinta ta shafa akan ta wa nafi'un yawma idin na nafi a wannan rana yaro ne domin za a ci da yaya aka ya ganta ta cire mayafinta ba ai ai ba muharramar sa bace ba muharramar sa bace tunda ba muharramar sa bace kaga bai halatta ta kwaye kanta in ajnabi ya gani ba matan muminai kenan a ba irin abin nan ba ba irin zamanin mu ba babu bambanci tsakanin ajinabi da wanda ba ajinabi ba mace ba ruwanta ta kwaye ko ina a jikinta kowa ya gani muharramai su ne kawai ya halatta su ga gashin mace da hannunta zuwa dantsanta da kafafunta zuwa zuwa gwiwarta da wuyanta amma abin da ya yi kasa da nan ko muharramai hmm, bai halatta su gani ba daga cikin wadda take muharrama gare su ko mahaifiya ko ya ko uwa ko kanwa ko goggo to shi nafi shi yasa imam malik ya kara da wannan wa nafi'un yawma idin saghir nafi a wannan rana yaro ne domin shi yaro an halatta musu mata kansu bayyana a a wato abu na zinarsu na adansu ga yara Allah maɗaukakin sarki ya yace wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna ha zuwa can karshen ayar aw tifl alladhi aw tifl alladhina lam yadhharu ala awrati nisa ko kuma kananan yara wanda har yanzu har ba gane menene al'auran mace ba ba gane menene za a ce za a gani a jikin mace a yi sha'awa ba to wannan ya shi yasa kaga Allah haka ya sifanta yaran bai sifanta su da shekara ba dan watakila dan shekara a da yaro sai shekara goma sha biyu uwarsa ta ne masa wanka amma yanzu dan shekara bakwai dan shekara bakwai sai sai rinka ganin kan cewa me yasa wai uwarsa shi namiji uwarsa za ta zo ta ce za ta yi masa wanka ya san al'aura hmm, ya san al'aura saboda haka shi sai aka kayyade hukuncin da yaro wanda yake bai san menene ma'anar abin da za a gani a jikin mace ai sha'awa ba to shi wannan in yaro haka yake babu laifi mace ta bayyana al'aurarta a wajensa amma irin yara din nan su kansu mata sun sani ka ji cewa ka ji yara tun ba ku tafasa ba za ku kone to idan yara masu irin wannan ne tunda har su matan sun faɗa to irin waɗannan yaran kar su bayyana wani abu na al'aurar su gare su hmm. na'am A imam malik aka tambaye shi kan shafa akan rawani da kuma shafa akan mayafi ko fatala ta mace dan kwali na mace sai ce layan yanbaghi an yamsa ar-rajulu mara ala al-imama wa ala imamatin wala khimar bai kamata namiji ya shafa akan rawani ba bai kamata mace ta shafa akan mayafin kanta ba bi ma'ana wal yace wal yamsaha ala ru'usihima shafa su. to wajen shafa akan rawani mun ce ingantaccen magana ya abin nan babu laifi sunna ta tabbata aikin abubakar da umar ya tabbata amma wajen mata wannan tunda hadisin ummu salama bai inganta ba akwai yankewa a cikin isnadin hasan al-basri ne ya rawaito daga ummu salama hadisin bai inganta ba tunda bai inganta ba in ya inganta zai zama waɗansu daga cikin sahabbai sun saba mata tunda babu sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma a duba waɗansu dalilai wanda yake wannan kuma majali ne na ijtihadi to a majalin shi Imam Malik bisa wannan da dalili na aikin Safiya bintu Abi Ubaid da kuma matsayin malamin Sanafi dan shi kan Sanafi ganin wannan aikin da Safiya take yi shi ma abin da yake fatawa da shi kenan in an tambaye shi kan mace za ta iya shafa akan dan kwalinta sai ce a'a ta kwance dan kwalinta ya shafa akan kai kuma aka tambayi imam malik an rajulin tawabba kan mutum yi alwala fa nafiya an yamsaha ala ra'sihi hatta jaffa wudu'uhu sai ya manta bai yi shafar kai ba har sai da alwalarsa ta bushe har ya gama alwalar har alwalar ta bushe amma sai ya tuna cewa a shi fa bai yi shafar kai ba qal sai imam malik yace ara an yamsaha bi a fahimta ta a ra'ayina ina gani ya shafa kan nasa domin istihadi ne ba nassi hmm? a ishihadi imam malik ya ce ina ganin ya shafa kansa wa in kana qad salla an yu'ida sala in ya riga yayi sallah da wannan alwalar in ya riga yayi sallah da wannan alwalar da bai mata shafan kai ba ya sake sallar tasa ya sake sallar tasa bi ma'ana har abada ba da wato bayan yayi shafar kan domin ya bar farilla in mutum ya bar farilla kuwa babu alwala gare shi in mutum ya bar farla daga cikin farlan alwala alwalarsa ba ta ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran wani mutum yayi alwala a jikin kafarsa sai ga wani waje kamar kobo ruwa bai taba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa irja fa salli fa innaka lam fa innaka lam tusalli ka je ka sake sallah domin baka yi sallah ba hmm? a wata riwayar kuma na Umar ibn al-Khattab akwai alamar kamar kobo ruwa bai same shi ba shine yace masa yaje yace masa aidil wudu yaje ya sake alwala sannan yaje sake wanke kafar tasa kaga kenan idan mutum ya bar wani juz'i daga cikin gaba wanda yake wajibin sa wajibin sa farilla ne shi wanda yake wato farilla ne a wanke shi to alwalarsa ba ta ba kenan in yayi sallah da wannan alwalar alwalar ba ta ba yasa imam malik yace ara an yamsa ra'sahu wa an yu'ida as-salah wa in kana qad salla an yu'ida sala ina ganin ya shafa kansa amma haka imam malik sai ya ce shafar kan zai ba sake alwalar zai ba ba kuma ya shafar kan sannan ya zo ya sake shafar kunne sannan ya wanke kafa ba so da ya riga ya gama alwalar wannan wannan dalili ne akan cewar imam malik yana ganin kan cewar alwala za ta iya rarrabuwa bi ma'ana jerantawa a cikin alwala sai idan akwai kudura da kuma tunawa a halin da mutum yake yana sane kuma yana da ikon ya jeranta ayyukan alwalan ya yi su kuma bai ɗaya to lokacin ne zai yi amma idan ya zama mantuwa ta sanya shi bai aikata wani aiki na alwala ba har sai daga baya to idan ya tuno ya zo ya wannan farillar kawai ita kadai ba sai ya sake alwalan ba ba kuma sai ya sake farillar da suka zo daga baya ba an fahimta aiko to sannan kuma ya ce masa ya sake alwala dan me ya ce masa ya sake alwala saboda ya bar farilla ya bar farilla kuma sake alwalan nan sake sallan nan da yace yayi a sake sallah a wajen Imam Malik iri biyu ce akwai abin da yake kira sake al-i'ada fil waqt akwai al-i'adatu abadan wato ya rama sallah a matsawar lokacin sallar bai fice ba akwai kuma wanda yake cewa ya rama sallar har abada abin da yake nufi da ta farko al-i'adatu fil waqti wato ya rama idan dai lokaci wato ya rama sallah matsawar lokacin sallar bai riga ya fita ba bi ma'ana sallar ta yi amma ba ta yi yanda ya kamata ba ba ta cika yanda ya kamata ba da sunnoninta don haka yake so ya sake yin wata sallar matsawar lokacin ta bai fita ba amma lokacin ya fita tunda ta riga ta yi ta inganta to ba sai ya rama ba don haka duk inda imam malik ya ce a yi abin da ake kira al'ada fil waqt ya rama sallah matsawar lokaci bai fita ba mustahabbi ne wannan ramuwar amma duk inda yake yu'idu abadan ya rama sallah har abada to ramuwar sallah a wannan lokaci wajibi ne na'am <clears throat> na'am ساعة الجفعة ووقع يديه ووقع راسه ووقع على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو الرحمن بن عوف وأمه وقد صلى بهم ركعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليه فقد أنها فلما رأى babul mashi ma ja'a fil mashi al-khuffain wannan babi ya zo akan wato akan shafa akan khuffi ne a yin sha al-khuffain tasniya na huf al-khuff shine wato takalmi da yake rufe sawo wanda ake yin sa da fata yawanci akan yi shi ne domin ya zamanto kamar sifas kamar yadda muke daukan safa a yanzu to a da haka ake yin kufi idan aka yi kuma sai a sanya sai a sanya sandal shine ake ce ma na'al sandal ɗin nan dai da za ka ga an sa an daddaure ba mutum ya daddaure kafarsa da shi to ana sa shi akan ana sa hufin a cikin sa domin ai tafiya akan akan shi sandal ɗin da yake yafi karfi wanda yake kuma ba su da ikon su samu na'al sai su tafiya akan hufi din eh? shi yasa manzo dan ba kowa ne yake samun wannan ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan game da yin haji wa man lam yajid fal yalbas al-khuffayn asfala min al ka'bayn in mutum ya zo harama da hajji aka ce kar ya sa khuffi sai dai ya sanya takalmi sandal fadi wanda bai samu takalmi fadi ba to ya sanya huffi amma ya yanke kasan ya yanke kasan dunduniyarsa ya yanke a kasan idan sawu hmm? ya yanke kasan idan sawun wato huffin ya zamanto kan cewa kamar ya zamanto sau ciki kenan kamar irin irin takalmin nan na abin nan na hakimai wanda za ga an yi sau ciki amma nan kasan daga yanda kasan idan sawu din yake an yanke shi hmm? irin takalmin mutanen Morocco shine kai mahuffin haka kamar da shi kamar takalmin mutanen Morocco wanda ya nuna maka cewa kenan ba kowa ne yake da ikon ya samu na alayin ba ballatana ya hada dubiyan to a yana daga cikin abin din larabawa idan ya zamanto da haka yake wato zuwa idan sawo in yayi tsawo kuma har ya zo abin nan zuwa in ya zo har ya zamanto ya kusan kaiwa zuwa zuwa gwiwa to shine ake ce masa aljarmuq aljarmuq shi za ka ga irin mutanen wuri wanda yake mai sanyi suna amfani da shi shi ma za ka ga sun sa shi amma yana da tsawo yana kaiwa har kusan gwiwa yana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akai kuma shafa akan kufi din nan babu wani saɓani a cikin sahabbai cewa tabbataccen ruksa ce a cikin alwala tabbataccen ruksa ce an ruwaito da waɗansu sahabbai ne suna inkarinta amma duk wanda aka ruwaito ya yi inkari daga baya ya dawo abin da ya sa ya yi inkari saboda bai san sunna ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam bane kuma yana gani yana da alqur'ani ga alqur'ani ya ce a wanke kafafu kamar da yanda su imam kamar yanda ya sauran sahabbai da suka yi inkarin shafa akan rawani alqur'ani ya ce famsahu wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ku shafa kanku kuma ku wanke kafafunku kaga qur'ani sarihi ne yace ai shafar kai to don haka sai waɗannan sahabbai suke ganin kanta to ta yaya za a tashi daga alkur'ani a ce za a yi shafar rawani to amma wanda sunna ta tambaye ta tabbata gare su daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce da ai babu laifi bi ma'ana idan kana da in baka da in za yi shafar kai in babu rawani akan ka ko in da hula ba ce a shafa akan hula ba an ruwaito cewa Abdullahi ibn Umar an ruwaito cewa Abu Sa'id al-Khudri ya shafa akan hulasa amma ba wani daga cikin sahabbai da ya muwafaka da shi wala wani daga cikin malamai ba wanda ya ce mutum zai shafa akan hula suwa ba ai su ma suna ba yau muka so masa hula ba fa abin a to haka nan ma hufi akwai sahabbai da da suke ganin kan cewar ba za a yi shafa a kansa ba saboda qur'ani a bayyane yake cewa a wanke kafa in aka ce a yi shafa akan hufi kaga ba a wanke kafa ba to amma da suna ta tabbata gare su shikenan suka dawo ga wannan shi yasa suke jin daɗin hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali jarir ibn abdullahi al-bajali sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta daga baya an wataran an ganshi yayi futsa yayi bawali sai yayi alwala sai ya shafa maimakon ya cire huffin sai ya wanke kafa sai ya shafa akan huffin sai aka ce ya za ka shafa akan huffi ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana yi yace eh ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yace yaushe ka ganshi yana yi kafin a saukar da suratul ma'ida ko bayan an saukar da suratul ma'ida me yasa suka ce suratul ma'ida saboda a cikin ta umarnin yin alwala yake ayar alwala a cikin suratul ma'ida take saboda haka sai suka tambaye shi yaushe ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shafa akan kufi ka gan yace kafin suratul ma'ida ne tace a ah, to ai kenan suratul ma'ida ta zo ta tafi wannan hukuncin sai yace ma aslamtu illa ba'da nuzulil ma'ida ai ni ban ma musulunta ba sai da aka saukar da suratul ma'ida din ban ma musulunta ba sai bayan an saukar da suratul ma'ida saboda haka kaga kenan suratul ma'ida tana nan amma tare da tana nan din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan kufi to shi yasa duk wani sahabi da da yake cewa ba a shafa akan kufi sai da ya dawo ya dawo ya zuwa ga cewa ya halatta a shafa akan hutu al-imam hasan al-basri ya ce sahabbai sun kai guda saba'in wanda suka ruwaito shafa akan hufi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma malamai sun yi sabani wanne ne yafi falala idan kana sanye da hufi ka cire hufin ka wanke kafarka ko kuwa kai shafa akan hufin wanne ne yafi malamai waɗansu malamai suka ce wankewa shine fi saboda shine asali shafa akan hufi ko wannan ruksa ne don haka mutum ka tafiya zuwa ga asali din shine fi domin abin da ya sa aka ce a yi shafa akan hufi don addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi a cikin akan sauki duk kowace ibada tana da sata wahala to amma in wahalar ibada ta zamanto ta karu sai a rage ta yanzu kaga shi kansa ɗin mutum ya zo ya je ya nemo ruwa ya zo ya zauna ya yi alwala ai akwai wahala ballantana cikin sanyi ballantana cikin sanyi irin sanyin nan na fitar hankali wanda yake zaka ga in ka zo ma ɗebo ruwan da zaka kuskura bakin naka hannun naka ba zai iya ba zai iya ba za ka iya ba za ka iya lankwasa hannun ɗan yatsun naka ba ka kamfaci ruwan irin sanyin da ake a kasashen turai ba irin sanyin da ake a wannan kasar akwai lokacin da muka zo wata ranzami alwala mi haka da hannunmu dan mu ɗebi ruwan yanda yake za mu sa a bakinmu ya gagara sai dai kana haka ruwan yana kwarara ba ya ki shiga bakin saboda hannun ya san dare ba za ka iya lankwasa shi ba kaga ruwa ka buɗe shi yana tirri na zafi da shi za ka iya alwala saboda tsananin sanyi da ake yi ta ita kanta alwalar akwai wa amma duk da haka ba a ce a yi taimama ba wani lokaci ba ka ba da ruwan da za ka ɗumama na zafin da ruwan sanyin za ka yi kaga akwai wahala to idan kuma ya zamanto cewa kuma akwai hufi a cikin a kafarka kuma sai ka je ka cire hudbin nan ko kuma irin takalmin sojoji din nan da suke sawa soja musulmi da zai kwana uku ko sama da haka a cikin ramin yaƙi yaushe zai iya fitowa ya ce zai kwance takalmin nan ya wanke kafa sannan ya tashi sallah watakila ma kafin ya kwance takalmin tuni ya gama alwala har ya yi sallah lokacin da zai ɗauka kan ya kwance takalmi ɗaya kawai to kaga inda an ce sai ya yi haka an tsananta an ƙara masa wahala akan wahalar ibada to kuma ka'idar shari'a dukkan wani tsanani idan ya zo to sauƙi yana zuwa sai a sauƙaƙe shi dan Allah madaukakin sarki ya ce ma yuridu Allah li ya alaikum fid dini min haraj Allah baya nufin ya sanya muku wani takura wani tsanani a cikin addini sauƙi ne a to shine to malamai sai suka ce idan mutum ya zo in zai iya ya cire huffin ya wanke kafarsa wannan shine yafi amma sai a hali ɗaya kawai suka ce shafa akan hufin shine ya fi a wanke kafa wannan wanda suka domin mazhabobi ne waɗansu sun ce shafa akan hufin ya fi a kowane hali waɗansu kuma suka ce a kowane hali wanke kafar shine ya fi to mazhaba ta uku ita ce tsakatsaki suka ce wanke kafa shine ya fi sai kawai a inda kake mutane suna inkarin wani shafa akan hufi kana cikin mutane da suke ganin kan cewa in mutum ya shafa akan hufi alwalarsa ba ta yi ba kuma kai an san cewa ɗalibin ilimi ne an san cewa kana zuwa karatu ko an san cewa kai malami ne ka mutane sun kura ido su ga yaya za ka yi alwalarka sun ga hufi a kafarka to a nan wajen in ka zo sai ka shafa hufi sai ka shafa don ka tabbatar da sunna saboda in ka cire kafa sai mutane su ɗauka a ka gani ba ai mun gama ɗaliban ilimi ma wanda suke wanda suke karatun wanda ake karatun suke zuwa karatun bulugul maram masu zuwa suna karatun muwatsa eh, suna karatun sunna wanda abin nan ba sa shafa akan hoki saboda haka kaga wannan sai kaga sai mutum ya zamanto sanadiyar kawo barna ba a fahimci addini ba sai a dauka cewa shafa akan hufi din bid'a ne ba sunna bace to a cikin hali irin wannan mutum sai ya shafa shafa akan huffin yafi bal waɗansu malamai ma sun ce wajibi ne ya shafa akan hufi a cikin hali irin na wannan domin dalilin ne shi wannan shi ne dalilin da ya sa waɗansu malamai in suka rubuta littattafai da suke bayanin al'amuran imani a bisa tafarkin ahlus sunna wal jama'a a bisa tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce daga cikin abubuwan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai kuma ya zamanto aqida ta ahlus sunna shine ya halatta wato shafa akan huffi ruhsa sace da ya halatta ai domin alama ce ta yan daga cikin alamomin yan bid'a inkarin shafa akan hufi akwai kungiyoyin da akwai kungiyoyin musulmi da suka saba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar sahabbai sai suka rinka inkarin shafa akan hufi har sai ya zama to yana daga cikin alamomin cewa mutum dan mai bin aqidar sunna ne ko ba mai bin aqidar sunna bane ta hanyar ana gane su ta hanyar masu alal hufai shafa akan hufi in ya yarda da mas'alal kufain dan ahlus sunna ne in bai yarda da mas'alal kufain ba dan bid'a ne shi yasa za ga kaga a cikin littafin a cikin littafin as-sunna na Imam Ahmad ibn Hanbal da sharh sunna na kamar Imam Al-Barbahari da hatta ma a cikin aqidatu tahawiyya dukkanin su sai kaga sai sun kawo wa naral masha alal kufain muna mun yadda mun yi imani da shafa akan kufain an ruwaito waɗansu suna dangana cewa wai imam malik yana inkarin masu alal kuffai imam malik bai inkarin shafa akan kuffi ba bal shi akan kansa ne yake wanke kafa baya shafa akan kuffi saboda shi wanda ya nuna mana cewa shi ma imam malik yana ganin wanke kafa din ya fi falala amma aka tambaye shi fatawa fatawa yake da shafa akan kuffi gashi ma a cikin muwatsatsa abin da ya kawo kenan masu alal kuffai amma waɗansu sun ruwaito cewa imam malik yana inkarin masu alal kuffai wanda yake kuskure ne ga imam malik a dangana wannan kauli gare shi kuma ya saba abin da ke cikin muwatsa ɗinsa abin da ya sa waɗansu suka yi haka shine ganin cewar shi akan kansa a ƙashin kansa in ya zo alwala baya shafa akan kufi amma an aka tambaye shi fatawa fatawarsa da ita yake yi to imam malik ya rawaito wannan hadisin daga ibn shihab ibn shihab az-zuhri kenan ko shi ma tarjama ta gabata an abbad ibn ziyad abbad ibn ziyad wannan dan uwan ubaidullah ibn ziyad maula abin nan ubaidullah ibn ziyad wanda ake ce masa ibn abihi wanda ake cewa dan abu sufyan ne shine dan uwansa min waladil mughira ibn shu'ba wannan ana dangana cewa imam malik yayi kuskure anan da yace min waladil mughira ibn shu'ba ba dan mughira ibn shu'ba bane maulansa ne maulansa ne an abihi daga babansa kaga da yace dan ta bin shu'ba sai kuma yace daga babansa alhali kuwa a babansa in ba inda daga babansa ne sai ya zamanto babansa din sai a ce an abihi al ta bin shu'ba babansa sai ya zamanto ta bin shu'ba amma sai aka ce an abihi anil ta bin shu'ba hulasa dai a wannan isnadin akwai kuskure ta fuska biyu a cikinsa ta fuskar farko da aka ce min waladil ta bin shu'ba ba haka bane maula ta bin shu'ba ne na biyu an abihi ba an abihi bane an urwa ne ibn al-mughira ibn shu'ba daga urwa dan ta bin shu'ba domin shi ibn shihab az-zuhri sauran almajiran imam sauran dukkanin dukkaninsu da suka tashi imam malik ya saba musu a nan wajen shi yasa ake cewa likulli jawadin kabwa ko doki kowane ingarman doki wata ran sai ya tuntube wajen su kuwa eh, babu kamala sai ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga imam malik shine wanda ake ganin wajen malaminsa ibn shihab zuhri hmm, shine daraja na farko shine gaba da kowa wajen kiyaye hadisin ibn shihab zuhri da karancin kuskure a cikin hadisin ibn shihab zuhri shi ne nas amma duk da haka ya a nan wajen malaman hadisi suka ce ya yi kuskure a wannan riwaya saboda koma komai abin nan dinsa ba wanda yake ba wanda yake zai zamanto yana da kamala sai Allah kuma wannan ba wani abu bane wato kai da wannan ka huta amma hankalin kai tashi kace kai baka yadda ba to shikenan ku lokacin nan bulala za ta zo maka Allah zai ta nuna maka amma ka yadda shi kenan sai ka huta shi yasa wata ran a wannan kisar a wannan kasuwa ba a taɓa tsere da ita taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin tsere da ita sai ta zama to ita ce ta ɗaya yaushe aka yi tsere da ita ita ce ta ɗaya wata ran sai wani ɗan ƙauye ya zo da raƙuminsa aka yi tsere sai ya <laughs> sai ya tsere mata kawai ya tsere mata hankalin sahabbai ya tashi suka yi bakin ciki maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga bakin cikin su din sai ya ce sai yake cewa haqqun ala Allah Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu haƙƙi ne na Allah ba wani abu da zai ɗaukaka na duniya sai Allah ya yi ƙasa da shi sai Allah ya nuna masa iyakarsa to shine ka yadda din Allah ya nuna maka iyakarka ka yadda nan ce iyakar taka shikenan sai ka huta amma in kace baka yadda ba to zaka fito na fito da Allah kenan kuma kai ne wahalalle shi ne sa ake cewa duk wanda ya yadda duk wanda ya yadda da tawaya abinan duk wanda ya yadda tawaya za ta iya zuwa masa to shi ne zai samu ƙari amma wanda ya ce shi bai yadda ragi tawaya ta zo masa ba to ba zai samu ƙari ba domin wani lokaci ƙarin a cikin tawaya za ta zo sai ka kasa gane shi sai ka yi inkarin sa saboda haka yayin da ka jefar da shi sai ka jefar da karin ma tare da shi shi yasa din idan wato idan mutum ya ga irin wato koyaushe mutum ya rinka la'akari da wannan ya rinka duba sha'anin Allah ya rinka kula da sifofin Allah kar ya ɗaukan makansa wanda daga cikin sifofi na Allah Allah shine al-mutakabbir shine wanda yake mai girma kuma mai ji da girmansa to kai kar ka zamanto mai jin girma mai jin kai wani ne Allah shine kadai zai wannan shine almutakabbir shi yasa Allah yake cewa wannan alkibriya uridai girma ji da kai da girma wannan mayafi ne na Allah duk wanda yace shi zai yafa ma kansa wanda yace zai zo yayi jayayya da Allah a kansa ya to Allah madaukakin sarki zai karya shi to wannan almuhim dai wannan wuri biyu malamai suke bayani dalibai za ku in ibn abdul bar a cikin at-tamhid sharhin muwatta yayi bayani a cikakke akan wannan haka nan ma nan wannan az-zurqani shi ma yayi ishara ga wannan an al-mughira bin shu'ba mughira bin shu'ba ya rawaito wannan hadisin to hadisin ya tabbata ba da riwaya ba ta wannan hanyar ba shi ta bin shu'ba ya ruwaito wannan hadisin kuma imam al-bukhari da muslim duk sun ruwaito shi a cikin sahihai hadisi hadisi ne mashhur mutanen da suka ruwaito shi daga wajen shu'ba ta bin shu'ba sun kai 60 hadisi ne wanda yake yayi shi ya shahara kwarai da gaske anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhahaba li hajatihi fi ghazwati tabuk cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya biya bukatarsa wato ya tsuguna a lokacin yakin tabuk lokacin yakin tabuk an yi shi a shekara ta tara a watan rajab shekara ta tara bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan cika shekara takwas an shiga shekara ta tara din wato an shiga shekara ta tara da wata hudu shine aka tafi wannan yaki an je ne kuma a yaki da kasa da kasar Rum ita ce ana ce mata ghazwatu tabuk ana ce mata ghazwatul usra wato yakin wahala dan an yi ne lokacin ana tsananin zafi da karancin abinci dan gab da za a girbi kenan gab da za a girbin dabino ga kuma karancin abin hawa sau da haka waɗansu mutane sai ga mutum wajen kusan tara suna ta abin nan sun haɗu akan raƙumi guda ɗaya wannan ya hau ya sauka wannan ya hau ya sauka haka ake yi har ya kai kan cewa mutane sai dai in suka tashi cin dabino dabinan ma ya kare sai dai a sa kwallon ana ta tsotsarsa saboda yunwa to maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hanyar su wajen tafiya wannan yaƙi sai ya tafi ya biya bukatarsa wanda malamai sun dauka a nan wajen wato muhim wato fitar sarkin musulmi tare da jama'ar musulmi domin wajen yaƙi ba wai kawai ya rinka turawa ba wannan yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fita aje yaƙi da shi kuma yana turawa aje a yaƙi din wani baya zuwa wani yaje wannan shine fitarsa na ƙarshe yaƙi قال المغيرة سي مغيرة يتي sai na tafi na je masa da ruwa. fi a wata riwayar an ce fi idawa a cikin irin gorar irin butar ruwa din nan amma butar da aka yi ta daga salka buta ce kamar gora amma kuma daga daga fata aka yi ta hmm, daga fata aka yi ta wanda ya nuna cewar kenan a hidimta ma abin nan manya a hidimta ma manya wanda suke da girma saboda iliminsu ko saboda su ko saboda shekarunsu gashi dai kaga mughirata bin shuba ɗa ne ba bawa ba ballantana a ce to don me zai je wannan hidimar yana ɗansa yana ɗansa kuma ya je ce zai ma wani hidima a wannan neman albarka ne ibnu abbas garin wannan hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a saboda ya kawo masa ruwan alwalarsa ya hidimta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ka bashi sanin littafin Allah Allah ka bashi fahimta a cikin addini ya zama to duk cikin sahabbai ba wanda ya kai shi sanin tafsiri ha ake ce masa turjumanul qur'an albarkacin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dalika wanda daga cikin yan ahlus sunna yan ahlus suffa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai salla da daddare sai ya tanada ya miƙa ya miƙa ya kawo masa asuwakinsa da ruwan da zai alwala da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa roƙe ni sai ce ina roƙonka makwabtaka da kai a cikin aljanna yace shine kadai yace shine kadai yace to ka taimaka ta fuskar ka kai da yawan sujada wato kaga addu'ar da ya masa kenan shafa'ar da ya masa kenan ceton da ya masa kenan ya samu kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna to haka abin da zai kai ka samu wannan in ma za ka yi rayuwa ka ne ga baki da kana hidimar ba sai kai ba faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wato bayan ya je ya biya bukatar tasa ko bayan gida ne ko kuma bawali wanda daga nan alhafiz ibn abdulbar ya ce wannan dalili ne kan cewa ko da da ruwa mutum zai iya yin istijmari tunda mughira bin shuba ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ni ruwan ba zan je in tsuguna sai ya tafi yayi istijmari bai yi amfani da ruwan ba da ya fito kuma bai karbi ruwan ya je ya yi istinja'i ba ya wanke najasa sai kawai ya yi alwala da wannan ruwan don haka ne a wannan ibn abdulbar ya ce bai ga wani ruwaya da ta nuna kan cewa ya yi amfani da ruwa ba saboda haka kenan ko da akwai ruwa idan ka yi istijmari istijmarin ka yi an gane ko da kana cikin banɗaki da ruwa da famfo da komai sai ka yi amfani da toilet paper kawai ka fito ka je kai alwala kai sallah sallar ka ta yi babu laifi ya halatta eh, hujja shine wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ruwa amma bai ce a kawo masa ruwan ya istinja'i ba sai istijmar fatakabtu alaihi alma yace sai na kwara sai na zuba masa ruwa shi ma kaga wannan wata hidima ce maimakon ya ce to ga ruwan nan ayi alwala a shine yake zuba ruwan ake yin alwala fa ghasala wajhahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuskarsa thumma dhahaba yukhriju yadayhi min mai jubba sannan sai ya je dan ya cire hannunsa daga wato hannuwan jabbarsa an sai dai an sai riga jabba ai ko kamar babbar riga ce amma bakinta ana matse shi hannunta a matse yake an ce jalba ce ta kasar sham lokacin kasar sham kasar kirista ce wanda daga nan malamai suka ɗauki halaccin mutum ya sanya kayan da suke zuwa da kasashen kirista ba za a ce a to ai su su nasara ne najasa bane tunda ai sababbi ne kayan ba za ka yi hukunci da cewa najasa bane sai in alamar najasa ta tabbata gare su amma dan sababbi ne za ka iya sanyawa kuma wanda ya nuna kan cewa ya halatta kenan a je a sai kaya da kasashen turawa wanda yake za zuwa amfani da su ko da kuma kayan irin nasu ne domin kaya ba shine addini ba kaya da aka hana mutum ya sanya eh, da ake cewa manta tabba bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kama da mutane shi daidai yake da su shine ka sanya kayan alama da take alamar addinin su kamar kai damara irin ta irin ta fada eh irin ta fasto ba eh shine fada din aiko ko akwai bambanci tsakanin fada da fasto duk dai su ne da duk tafiyar ce fada fada ne eh. to ka sanya wannan damarar ce usman a cikin littafinsa ya yayi ya kawo daga cikin abubuwan da suke daga cikin abubuwan da suke kaiwa ga ridda mutum ya yi irin wannan shigar ya sanya irin wannan zunnar din nasu hmm? irin kaya wanda yake na alamar addinin su ne su ne ba za ka sa ba amma kaya wanda yake na al'adar su ne babu komai dan kasa kayan al'adar su babu komai dan kasa kayan al'adar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan kuma suka ce a cikin kaga sai aka ce ya zo ya fitar da hannunsa daga hannun rigar falam yastati min dhiq min dhiqikum mayl jubba sai ya kasa saboda saboda abin nan matsin hannun jabbar ya matse shi ba zai iya fitar da wato ya zo ya janyo hannun haka yadda dantsinsa zai fito ya wanke sai zama to hannun ya kama ba zai iya ba ya matse shi to daga nan ne malamai suka ce wannan ya nuna kan cewa ya halatta kenan a sanya tufafi masu kama jiki musamman aka in za a tafi jihadi ka san za ka tafi jihadi ba za ka sa babbar riga ba eh? ka ce za ka tafi jihadi da babbar riga ai ba zai yiwu ba musamman irin yakin yanzu tunda babbar riga shi za ka iya damara da ita to kaga shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa sai ya sanya wannan jubbar ta sham wacce take mai matsi a jikinta to da ya kasa yi fa akhrajahuma min tahtil jubba sai ya fitar da hannuwan ta kasar rigar wato sai ya zara hannun nasa ta kasa ya daga jubbar ya fito da hannunsa ta kasa sannan ya wanke hannu an fahimci yadda ya yi ko sallallahu alaihi wasallam fa ghasala yadayhi ya wanke hannuwansa wa masaha bi ra'sihi ya shafa kansa wa masaha alal khuffayn ya shafa huffinsa guda biyu a wata riwayar ta hadisin ta bin shu'ba ya ce fa ahawaitu li a huffaihi sai na sunkuya don in cire masa huffinsa in cire masa wannan takalmin sai ce da'huma kale su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn na sanya su alhali suna da tsarki wato bi ma'ana sai da ne alwala sannan na sanya huffin don haka zan iya shafa a kansu to daga wannan ne malamai suka ɗauki sharaɗin shafa akan huffi mutum ya zamanto ya yi alwala cikakka kafin ya sanya huffin wato sai da ya gama alwala sannan ya sanya huffin ba wai yana cikin alwalar ba ya wanke kafar dama sai ya sanya huffin dama ya wanke kafar hagu ya sanya huffin hagu wannan ba su zamanto sun zamanto sun tsarkaka ba gabaki daya amma a hanafiya suna ganin babu laifi wannan kuma akwai su ma suna hujjar su tana da karfi amma dai mafi cikakken magana mafi kamala dai shine ya zamanto ka gama alwalar tsaf sannan sai ka sanya hufi to in kai haka wannan sharadi ne da ya baka damar kai shafa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya sifanta tasa shafar kamar yana cewa dalilin da nake yin shafa akan wannan hufin dan sai da na cika alwalata sannan na sa kafafun nawa a cikin hufin فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يزو wa abdurrahman ibn wa abdurrahman ibn auf ya ummuhum abdurrahman ibn auf an sa shi a gaba yana sallah an jira to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba sai aka sa abdurrahman ibn auf ya sallah wanda ya nuna halaccin a kaddamar da wani daga cikin jama'ar musulmi idan wani abu ya tsara liman bai zo ba musamman ana ganin fa'ida da falalar da ke cikin farkon lokaci za ta kubuta sai a sanya wani yayi wa qad salla bihim raka'a gashi Abdurrahman ibn Auf har yayi raka'a daya tare da su fa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rak'ata allati baqiyat alayhi baqiyat allati baqiyat alaihim sai yayi sallar sai ya sallaci raka'a daya din da tayi saura wato raka'a daya ya samu fa fazi'a an-nas sai mutane suka razana ah ya ake mun je mun yi sallah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a daya kawai ya samu tare da mu falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika yayi ta wato ya kawo ɗaya a ɗaya tasar wato ɗaya raka'ar shikenan sai ya ce kun kyautata a riwayar muslim lafazin muslim fa salla wara'a abdurrahman wara'a abdurrahman ibn auf ar-rak'ata ath-thaniya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raka'a ta biyu tare da abdurrahman ibn auf thumma ne ya sallama فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان صلى الله عليه وسلم يميكي زي تشكى سلسة ففزع المسلمون سي مسلمي سكر أزنا فأكثر التسبيح سي سكى سبحان الله سبحان الله لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة dan gashi sun zo sun riga annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sallah sun wuce gaban sa sun yi sallah falamma sallam yayin da ya sallama qala lahum sai ya ce musu asabtum kun yi daidai au ahsantum ko kun kyauta eh, to ya gani ba kamar a irin namu limaman ba ce wani liman ne ya yi jinkiri sai aka sa ibi ya sallah da ya zo ya tara an yi sallah an ce ma wai da ya zo ma ya tara ana sallar ta ya ki shiga sallar ma ya tsaya a waje sai da aka gama ya ce waye ya yi sallah aka ce ai gashi ai rama maka lamun kai duki shi ne aka sa na'ibi yayi sallah ce to na'ibi aka ce ke sallah kuma kai sallah eh to ai baka baka kuma ba eje masa zihiri ya kashe shi eh, wannan jahilci ne ka gani a shi yasa a riwayar ibn sa'ad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wannan sai ya ce musu ma qab ma qubida nabiyyin qattu hatta yusalli khalf rajulin salihin min ummati annabi na Allah ba a ɗauki ran wani annabi na Allah ba face ya yi sallah a bayan wani mutum salihi daga cikin al'ummarsa dukkan wato suna ce ta Allah dukkan annabawa sai sun zo sun sami irin wannan da ya samu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gare shi ne kawai Abdurrahman ibn Auf shine kadai ya shige shine kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla a bayansa a cikin al'ummarsa ko sayyidina Abubakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai salla a bayansa ba dan da yazo yana da yazo zai yi salla din sau biyu ne aka zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yayi jinkiri sai sayyidina Abubakar ya ja baya zai koma cikin sau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ya ci gaba ya sallah sai na Abubakar yaki sai da ya gama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Abubakar me yasa baka yi sallah ba da nace masa ci gaba da sallah ya ce ina ai dan Abu Abu Quhafa ba zai taba ci gaba ya tsaya a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci da shi a sallah ya ce ma kana libni abi quhafa an taqaddama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na biyun kuma shi na biyun kuma lokacin rashin lafiyar rasuwarsa da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar yana sallah sai aka zaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefen sayyidina Abubakar manzon Allah ya koma ya zama shine limami wannan hususiya ce ta ba da shi aka fara sallar ba ya zo daga baya amma ya zama shine liman wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kidaya ta a cikin hususiyarsa ba da shi aka fara sallar ba amma da ya zo kuma sai ya fara sallar sai ya zo ya shiga kuma ya zama to liman yana ba da sallah abubakar yana bin sa yana daga murya mutane suna ji saboda lokacin murya ta ba da karfi eh. ah, waɗanda suke bata sallar mai kiran sallah bayan liman ba ku da hujja in akwai haja abin da yasa ba a daga murya ladan wato a rinka ladanci saboda babu bukata idan liman ana jin liman babu dalilin da mutum zai daga muryarsa amma idan ba a ji wani ya isar kamar yadda aka yi na wannan na sayyidina Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a cikin Bukhari to kaga duk shi kansa sayyidina Abubakar sau biyu din da yayi bai zama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla a bayan sa ba Abdurrahman ibn Auf shine kadai ya samu wannan falala shi yasa shi kansa yake faɗa yake cewa shine kadai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sallah a bayan sa kaga wannan hadisin ya tabbatar mana da almasu alal khuffain shafa akan khuffain ina ganin za mu tsaya a nan saboda na ɗauka hadisin abdullahi ibn umar ne kawai ya rago amma akwai a hadisin asar ɗin anas ibn malik sai allah ya kai mako mu zuwa sai mu ƙarasa insha allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la na illa anta nastaghfiruka wa natubu Thank you. hadisi na ƙarshe da aka yi eh hadisin wannan imam malik yace balaga balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala istaqimu wa lan tuhsu wa alamu wa amalu wa amalikum as shi ko shine hadisin na karshe wannan hadisin shi ma ingantacce ne ya zo musnad daga hadisin abdullahi ibn umar a wajen ibn hibban a wajen ibn maja da da kuma a cikin hadisin haƙi haka zalika ya tabbata daga hadisin sauban kuma ibn hibban ya inganta shi sai dai a ciki cewa yayi wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah ba cewa wa'malu ba wa'lamu maimakon wa'malu na'am hadisi ne wanda yake ya inganta e wannan hadithin na Abu Huraira yushiku an yadriba an-nas akbad al-ibil fala yajiduna aliman a'lama min alimil madina lokaci zai zo ya kusata mutane za su rinka bugun hantar raƙuma bi ma'ana wato za su ɗaura sirdi fi tafiya mai nisa domin neman ilimi ba za su samu malami da yake da tarin ilimi ba kamar malamin madina an ce wanda ake nufi da malamin madina a nan wajen kamar yadda malamai da dama suka faɗa imam malik ne imam malik ne domin shi ne a zamaninsa ya zamanto shi kaɗai a madina ya fita ya zamanto fitacce kafin imam malik duk wanda zai zo madina domin neman ilimi ba wajen mutum ɗaya yake zuwa ba a ɗabakar malamansa zuhuri ibn shahabi zuhuri ba shi kaɗai ba ne duk wanda zai zo madina zai sami ilimi wajen zuhuri kamar yadda zai samu wajen eh, eh, abin nan wajen abu zinat kamar yadda kuma zai samu wajen yahya ibn sa'id al-ansari da bukair ibn abdullahi al-ashaj haka in yazo tabakar malaman su akwai fuqaha us-sab'a amma a zamanin imam malik babu kamar sa a madina saboda ka duk wanda zai zo madina neman ilimi a wannan zamani to imam malik zai zo wajen wajen imam malik ya shi yasa ne aka fassara hadisin da cewa shi ake nufi da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wane ne ba amma yana daga cikin alamomin annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin da zai zo ya faru a gaba to kuma wannan abin ya faru a zamanin Imam Malik mutane sun yi daura sirri sun zo daga ko ina sassa ko ina na duniya suka zo domin sami ilimi wajen wajen Imam Malik shi yasa kaga Imam Malik yana rasuwa mazhabarsa ta yatsu a can irin a can kasar Rasha Khorasan mazhabar Imam Malik ta kai can a nisabur ko da ke iran ce nisabur a cikin iran ce ta hanyar su yahaya ibn yahaya nisaburi kaga a can karshen gabas kenan haka kuma a can karshen yamma tunis a lokacin ita ce ita ce karshe tunis da kuma sannan su fa su ma a can madhabar imam malik ta eh, ta yadu ta hanyar su ali ibn ziyad ta shiga cikin spain ta kai misra bagdad ko basra sham ko ina duk wata headquarter ta ilimin addinin musulunci duk wani babban birni sai an samu wani fitaccen ɗalibi daga cikin ɗaliban imam malik ba wai kawai ya je ya kai musu muwatsa ba a'a ya kai ma hatta mazhabar imam malik da ra'ayoyinsa wannan gari shi sa a farkon yaduwar mazhabar imam malik ai ba wai kawai ta tsaya ne a madina da misira da afirka ba ne a'a kusan akwai akwai mazhabar akwai bagdadiya akwai nisaburiya akwai andalusiya akwai ifriqiya misriya shamiya su akwai na'am cewar ka hadisi sahihi ya zo wannan kuskure ne hadisin ba sahihi ba ne, hadisin cewa la wudu aliman lam yadhkur ismallah babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba wannan ba sahihi bane da yawa ma malamai ba su inganta shi ba imam ahmad ma cewa ya ahsanu shay'in fil bab hadisin da yafi kowanne kyau in ku malamai hadisi suka ce hadisi da yafi kowanne kyau wannan ba inganta hadisin suka yi ba hmm. saboda haka wannan ba abin nan bane shi yasa in ne ma malamai suke cewa mustahabbi ne mutum yayi bismillah yayin da zai fara alwala ba su ce wajibi ba inda hadisin ya inganta da wannan dalili ne mai karfi akan wajabcin yin bismillah amma duk da yake mustahabi din ne idan mutum yana cikin banɗaki bai kamata ya yi ba kamar yadda saboda banɗaki ba wuri ne da za a ambaci sunan Allah ba tunda ambatan sunan sunan Allah yana daga cikin alamomin addinin Allah kuma Allah ya umarni da a ɗaukaka a girmama alamominsa saboda haka bai kamata bai halatta mutum ya ambaci sunan Allah ba a cikin banɗaki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana tsugune aka zo aka yi masa sallama bai amsa sallamar ba yace abin da yasa ya ki ambaci sunan Allah ne alhali yana cikin hali da bai cancanta ya ambaci sunan Allah ba a ciki au kama qala alaihi salatu wassalam sai yayi abin da zai yi sai yayi a zuci yayi bismillah a zuci na'am na'am na shafan kunni na'am yace hadisi yana nuna yana nuna yana nuna wani za ka yi sallah da takalmi idan eh, ka yi sallah da takalmi mana ba abin da ya hana za ka yi sallah da hufi kamar yadda za ka iya sallah da fade za ka iya sallah da hufi manzan Allah za ka iya sallah da takalmi eh, to amma kaka shigo mana masallacinmu da suke da kafet da takalmi kace za ka yi sallah dan kuma in kai haka din duk da an ce ya halatta kuma haramun ne kuma ka kawo dauda cikin masallaci tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi almasajid la inna hadhihi almasajid la yahillu fiha shay'un min hadhihi alqazurat inna masallatai dauda din nan ba a santa a cikin musu saboda haka bai halatta ba ka kawo dauda cikin masallaci su ma a da aka halata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muku idan ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci da takalminsa to ya duba kasan ya gani in akwai dauda a ciki ya goge da ƙasa sannan ya shiga da takalminsa ya sallah da takalmansa kuma yake cewa ku saba ma ahlul kitab su sallah da takalman ku domin su ba sa sallah da takalman su duk wannan a masallacin da masallacin manzon Allah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shine da ƙasa kaga shi yasa a daren lailatul qadr daren 21 da aka yi sallah an yi mamakon ruwa abin nan rufin masallacin da ganyen dabino ne saboda haka yoyo yake yi dan haka da ya tashi da ya sujada a cikin ruwa da taɓo yana yin sallama ya juyo goshinsa taɓo da ruwa kuma haka ya ganshi a cikin masalla a cikin mafarki cewa ya ganshi cikin daren lailatul qadr yana sujada a cikin dare a cikin wato yumbu da ruwa dan haka ne aka gano cewa a wannan shekarar lailatul qadr daren 21 ne tunda ya gani a mafarki to ka gani haka masallacin yake to masallacin da yake da wannan ai ga babu komai dan ka shiga da takalmi musamman an ce maka kafin ka shiga ka tsaya ka duba kasan ka gani in akwai dauda kamar ka taka abin nan najasa ko ka taka kashin dabba ko makamancin wannan ka goge shi sannan ka shiga kai sallar ka da shi to amma masallaci wanda yake an ɗauki mutum ma dan kawai ya share dauda a ciki kai kuma ka zo ka rinka kawo dauda ciki me aka yi kenan amma in kamar a fili ne a cikin sahara kaya za ka tafi sallah ai kana cikin tafiyar ka aka sauka za a yi sallah za ka yi sallah kan ciyawa ko kan ƙasa ko kan titi ko kan kwalta ko menene ke sallah ta takalman ka kwarai da gaske wannan suna ta tabbatar da shi za mu zo maganar wannan ma za mu zo maganar safa safa ita ce a ce ita ce ita ce ake ce ma aljawrabain in Allah ya da mako mai zuwa za mu magana akan ta mutum yayin da yake alwala babu laifi ya magana babu abin da ya hana mutum yana yin alwala ya magana ko ma ya wani aiki wanda yake da alaka da alwala din kamar mutum ya tashi ya ɗebo ruwa eh, a abin nan kamar mutum ya tashi ya ɗebo ruwa idan ruwan da yake amfani da shi ya ƙare babu abin da ya hana shi a cikin babu abin da zai hana wannan domin ita alwala ba ba ibada ce wadda aka ce ana buƙatar ai kunuti a ciki ba kamar sallah amma magana yayin da mutum yake a tsugune to shi wannan shi malamai sun yi magana akan cewa bai dace ba sabanin mutum yana wanka mutum yana wanka har yanzu ban ga wani ban ga wani dalili ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan rashin magana rashin sallama dai shi ya tabbata an zo an wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugune yana yana bawali aka yi masa sallama bai amsa ba saboda haka babu laifi mutum ya yi magana amma kuma idan kuma aka duba aka ga hadisin a abdullahi ibn mas'ud da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsuguna yana bawali yace da zai yace masa itini bi salatati ahjar eh, yace ka kawo min dutse guda uku sai ya kawo masa dutse biyu da kashin jaki daya sai ya jifa da kashin jakin yace hadha itini bi hajar sannan ya kawo masa wani na uku to idan hadisin ba sarihi bane akan cewa a lokacin yana cikin bawalin nan eh, ihtimal a lokacin yana tsuguna din ne ihtimali kuma ya zamanto a lokacin nan eh, kafin ma ya fara ne sannan ya ce masa ya kawo masa amma dai ba wani dai har yanzu ban san wani hadisi sarihi wanda ya nuna kan cewa ba za a yi magana ba yayin da mutum yake yin tsugune amma yayin da mutum yake wanka magana babu laifi tun da an a lokacin fatuhu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wanka yarsa fatima radiyallahu anha ta suturce shi da mayafi shi kuma yana wanka ummu hani ta zo sai sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yace marhaba bi ummi hani sannan har sai magana ta eh, take cewa gashi nan na amintar da wani kuma dan uwa na Ali ibn Abi Talib ya ce sai ya kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kad ajarna man ajarti ya ummahani wanda duk kika amintar da shi mu ma mun amintar da shi kaga yana cikin wanka ne duk aka yi wannan tare da shi saboda haka lokacin wanka shi wannan akwai hujja sariha amma lokacin tsuguno kuma wanka daban yake da qada'ul haja eh, wanka daban yake da qada'ul haja tunda qada'ul haja lokacin da mutum yake qada'ul haja yana zaune ne tare da shi shaytanu sabanin wanka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al-hushush muhtadara wannan bandakuna da ake zuwa ya qada'ul haja shaydanu suna suna wajen suna halarta a wannan lokaci kamata ya ce amfani da sunan iyayensu ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu indallah ku kira su da sunayen iyayensu wannan shine fa adalci a wajen Allah shine yafi daidai amma a kira mace da sunan mijinta wannan al'adar al'adar kafirai ce sai dai idan an yi litta'ari dan a santa babu laifin an yi litta'ari dan a santa hmm? amma ba wai dan ya zamanto wannan shine sunanta da za ta zamanto sananniya da shi ba ko kuma a danganta ta ya zamanto ana danganta ta ga mijin nata kamar yadda za a danganta ta ga ubanta tunda ita gidansu shine gidan iyayenta 'yar wannan gidan ce amma wannan amma mijinta kuwa matar gidan ce matarsa ce ba zama zamanto yar wannan gidan ba <laughs> amma babu laifi idan dan sanar da shi dan a sanar da da ita ne inda wata ran an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab ta zo tana neman a ba ta izini za ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyu zayani wacce daga cikin Zainabobin sai aka ce masa Imratu ibn Mas'ud matar Abdullahi ibn Mas'ud amma haka sai aka ce matar Abdullahi ibn Mas'ud amma mu kasa yadda ake faɗa sai a ce kamar a ce aisha aisha kabiru Kabiru kuma kamar yadda ake cewa aisha yar kabiru haka za a ce aisha matar kabiru sai dai mu ba za mu ce matar ba sai a kawai dangana ta zuwa ga sunan mijin naka to a nan kuskure yake inda za a ce matar wane to wannan babu wani laifi a ciki wannan babu wani rikici tare da wannan amma a danganta ta kamar yadda ake danganta ɗa ga iyaye shine Allah ya ce kar ai wannan sai ga iyaye wanda su ne ainihin wanda suka haifi mutum watan rajab abin da ya zo na falalarsa shine cewa yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma a wanda waɗannan watanni masu alfarma dukkan abin da Allah ya fifita to abin da ake so mutum ya kyautata ibada a ciki amma ba wata ibada ayyananna da aka ce ana yi ma watan rajab ba watan azumin tsofaffi bane eh, ba ma na yaran bane balanta na tsofaffin eh, kowa in mutum ka so ka yi azumi azumin da ka saba yi kana litin da alhamis ka ci gaba da shi amma babu laifi mutum ya yawaita azumi a wannan watan saboda riwaya da ta zo a a habu siyam ila Allah al muharram azumin da ya fi kowanne soyuwa a wajen Allah shine watan Allah na al-muharram to in ka ɗauke shi akan cewa al-muharram yana daga cikin watanni masu alfarma kamar yanda shi kansa rajab yake daga cikin watanni masu alfarma da zulqaida da dulhijja mutum ya azince shi da wannan niyyar da yawan azumi din a Allahu alam ina ganin babu inkari a kansa amma ka ce wata ne wanda yake sai kai azumin sa baki daya kamar yadda tsofaffi suke yi da ake cewa azumin tsofaffi din sannan kuma sha'aba ne zaman to watan sallar su hmm? kaga sun akasa watan da ake so tsora azumin gasa ga baki ɗaya sha'aban din ne watan sallar tsofaffin shine na azumin tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azumin sha'aban ga baki ɗaya kamar yadda Aisha ta ce kana yasumu sha'aban illa qalila yana azumin sha'aban ga baki ɗaya sai kaɗan a wata riwaya ma tace kana yasilu sha'aban bi ramadan yana sadar da sha'aban da ramadan ya azumin sha'aban ga baki ɗaya sannan ramadan din ya shigo ya ci gaba da azumin ramadan ba tare da ya yanke ba to in mutum ya in mutum wannan shine wanda sunna ta tabbatar da shi amma kaga inda kaga inda bid'a take warware addini ka je kai ta azumi a cikin watan rajab amma sha'aban din in yazo kuma kai ta biki wai sallar ka ce sallar tsofaffi ce wannan ba za ka yi azumin ba kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumin abinda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya a cikin sa ne falalar take saboda haka duk mutum da yake son ya rayar da sunna ya hakura da yawaita azumin tukuna sai watan gobe sai watan sha'ban sannan ya yawaita shi sunansa abdullah sunansa abdullahi ibn Uthman hmm, abdullahi ibn Uthman sunan sayyidina abubakar kenan amma ya shahara da kunyarsa na'am ya halatta azumin azumin nafila rana asabar saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya azumin juma'a shi shi kadai sai dai ko yawman qablahu ko yawman ba'dahu rana ɗaya kafin sa ko ɗaya bayan sa inda ba azumi rana asabar ba zai ce ai ba amma waɗansu malamai suna ganin ba azumi rana asabar da ranar lahadi saboda akwai hadisi na ummu salama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani ga azumi rana asabar da ranar lahadi waɗansu malamai sun ce hadisin bai inganta ba amma wanda suke ganin ingancinsa sun yi riko da wannan saudiya ai kasan abin nan ba shi fa asali yin zakara nan ba shi ba wata matsala ce fa mai abin ba abin da ya hana a yi in akwai bukata in akwai bukata ba abin da ya hana a yi kuma daidai kawai ba abu ne wanda yake ana yin sa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda ake limai kamar yadda ake tada iqama babu zakara ba san cewa bilal yana zakara ba kamar yadda yake sallah hasali ma ba a samu dalilin da za a ce ana yin zakara ba sai a wannan sallar ta sayyidina Abubakar ko da yake akwai wani istidlali da ibn hajar yayi akan yin yin zakara a cikin sallah da hadisin da ya zo a sahabin nan da ya zo yi ruku'u da aka ɗago daga ruku'u yace rabbana lakal hamd yace hamdan tsayiban mubarakan fi hamdan kathiran tsayiban mubarakan fi ya ya faɗi wannan sai bayan yana an ce a riwayar an ce a can ƙarshen sahu yake sai ibn hajar ya ce wannan ya nuna cewa ya halarta mutum ya ɗaukaka baki ya ɗaukaka magana da zikiri a cikin sallah tun daga shi a ƙarshen sahu yake kuma har ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji da haka ya ce wannan shi ma ya zamanto asali na halarci ga yin tabliz a cikin sallah shine yin zakara to amma kamar yadda in mutum ya tsaya ya duba manganun malamai za a kan cewa in babu bukata babu dalilin da za a yi shi duk da yake dai ba za ka wannan za a amfani da shi ne ga wanda ka san akwai waɗansu malamai da suka bata sallar zakara sun ce in ana zakara duk wanda ya zakara sallar su ta ɓaci don haka ma kamar yan shi'a ma su su zakaran baya sallah tare da su shi a gefe yake tsayawa ana yin sallah shi kuma sai ya tsaya a can yana kallon mutane akan wani tudu haka in liman ya ce Allahu akbar sai ce Allahu akbar takbiratul ihram in ya in yi liman ya ruku sai ce Allahu akbar ruku ko kuma ya ce Allahu akbar subhanallah in ya dago zai ce ga shi dai yana yana faɗa shi baya sallah kuma sai ce sai an gama sallah sai je sallah shi kadai kuma sai suka ce sallarsa ta fita kowa lada sallarsa ta fita kowa lada wai saboda ba zai zo ya sallah tare da su ba dan kai ya daga murya in ya daga muryarsa sallarsa ta baci to akwai malamai da suke faɗan haka cewa zakara in yayi sallah sallah in ya daga murya a sallarsa in yayi in yayi zakara bayan babu bukatar ayi zakara sallarsa ta baci. to wannan maganar shi wannan maganar ta ibnu hajar istidlali da wannan hadisin da shi za a rushe maganar su dan mutum yayi zakara ko babu bukata ba za ka bata masa sallah ba tunda ya ɗaukaka murya ne da zikiri gashi wani ya ɗaukaka murya da zikiri har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tun daga can karshen sauye magana amma ya ɗaukaka muryarsa da karfi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji bai masa inkari ba bai ce ba bai ce ka sake sallah ba domin ka ɗaukaka murya a cikin sallah wanda nuna kan cewa dan mutum yayi zakara ba za ka bata sallarsa ba amma ba a yin sa sai da bukata kamar yadda hadisin sayyidina abubakar ya nuna yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba shi da lafiya ba a jin magana ba a jin muryarsa da kabbara sayyidina abubakar shi ya zama to yana jiyar da mutane a abin nan a kabbaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma in amma tambayar sa da yake cewa me yasa yan Saudiya suke yi je ka tambayi yan Saudiya ni ba zan iya amsa abinda yan saudiya suke ba amma ko da yake dai ko dai akwai wannan akwai akwai wannan fatwa din manyan malaman saudiya an yi musu tambaya akan wannan abinda suka ce shine kan cewa wannan babu wani inkari akai sai suka kawo abu dalilai da suke nuna kan cewa yin tabligh din ya ya asali ne wanda yake ya halatta tare da cewar ba su magana akan cewa ai yanzu ba a bukata ba tunda kamar yadda ake jin sautin liman din haka za a ji sautin lada ne amma mu a nan wajen gaskiya ne mutanen da suke tsayawa a can wajen 'yan lemo ba sa jin ba kabbarar liman a sallar juma'a ba mu da lasifika da yake can sautin baya zuwa can sau baya zuwa can a to a shi kenan na'am shi kenan to a ce mu tsaya a nan نعم yana ragewa wani wato wani sha'aban din ya rage wani sha'aban din kuma ya fatar da shi har zuwa karshen sa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu